Bismillahirrahmanirrahim. Ruwa da ƙanƙara kashi na ashirin da shida. Aiko a rajanar Shu'aib ya zabura kujera ta ya ba da shi sai ga shi da ya culu ba tsuntsu har sai da ya tsila. Saboda ya tsorasa sosai da jin wannan murya a saman kan shi don shi san bai ji zuwan ta ba. a cikin ƙoƙarin ɓoye dariyar da ta zo mata ne ta ce kai ashe ma lusari ne bani da labari kuma a hakan kake hurar hanci wai kai namiji ne? wallahi da sake don ni kan ban ga namiji ba a nan ba, don kuwa ta macen ma ta fi ka jarumta. Daga wannan 'yar maganar sai a sami tiƙeƙen ƙato a ƙasa, wallahi girma dai ya yi buris. To hajiya to hajiya ki tashi a haka kina ta kallo na amma amma tana neman ki. Tana ƙara faɗan magana ta tara wata tafiyar iskanci tana ƙyalƙyalar dariya. ko da ta samu ta bulle ganin shi ai mai me Izzatu za ta yi ba dariya ba ai sai da ta kai kasar dafe da ciki tana yi musamman idan ta tuno da wuntsilin da yi wando ya suɓule tana cikin dariyar ne ta ji an roƙo ta da ƙarfi ta zabura ganin shi ne ta yi saurin ɗaura fuska tare da a tsaye ta ce lafiya malam za ka riƙe ni a haka sai ka ce wa ta maka sata Shu'aib ya ƙara matso ta jikin shi tare da feshe ta da wani kallo yana ƙoƙarin saka bakin shi a nata. ai kuwa cikin wani karfi da bata san tana da shi ba ta ɗaga kafa ta bugi mazantakan shi ai ko sai ga shi a kasa da fira yana kuruwa ta kashe shi Allah ya sa wurin ba mutane za ta masa wani ne ta ce wallahi idan baka kiyaye ni ba sai na kasara ka a gidan nan na imskan banza kawai mai tabiya irin ta mutanen banza kai waye da zaka haɗa bakinka da nawa daƙiƙin banza lusari mai siffar mata sai ta haɗa masa da wani shuri da ta sannan ta fara tafiya za ta shige sai kiran sunanta yake yi amma ko ruwa ba ta yi ba ta yi tafiyar ta abinta ta bar shi a nan yana maƙurƙushin neman taimako a gidan su malam kuwa amina ta kwashe duk abin da ya faru a zuwan ƙauyen komai ta faɗa mama hassatu mama sai jin daɗi take yi ganin irin taimakon da izzatu ta je ta yi a ƙauyen saboda ita kanta maman 'yan gidansu sun kira ta suna faɗa mata irin kyautar bajintan da ta yi musu bancin gyaran gidan da ta sa aka yi musu a tare da su mai unguwa. Ta ji daɗin abin sosai sai gashi kuma Amina tana yi mata wannan bayanin. Bayan sun ƙara zancen ne Amina ta ce, Mama, wai ko kin san mun tafi gidan su Dr. Hashim? Mama ta zaro idanuwa ta ce, Me kuka je yi a gidan su ni Hafsatu? Amina tana dariya ta kwashe komai ta sanar wa mama. Ai ita ma ta dariyar mamar Doctor saboda jin yadda ta rude. Mama tana dariya ta ce, Kun kyauta sosai da kuka je kuka nuna mata cewa jiya ba yau ba, ko don ta harkarta ta bi duniya a sannu. Saboda in kai ne yau to ba kai bane gobe. Duk yanda ka ga mutum karkar na matsayin shi saboda arziki na Allah ne shi yake rabawa ya baiwa wanda ya so. Saboda ikon shi ne kuma ganin damar shi ne. ba wai don ya fi son wanda ya baiwa arzikin ba saboda wani zunubin ma ana ajiye ka a wani matsayi ne saboda a jarraba imaninka idan ka cinye jarrabawa ka idan ka butulce masa ka dinga ɗagawa kana nunawa wanda baya da alfahari sai ya karɓi baiwar shi ya bar ka gaya ka koma a gare shi kana ƙasƙantacce Allah Ubangiji ya ƙara ba mu wadatar zuciya ya azurta mu da ayyuka kyawawa kuma ya yafe mana kuskuren mu amin daga nan suka shiga firarsu da duk rabi yaban izzatu da iyayenta ne suka yi ta zuba musu ruwan addu'o'i tamkar za su zubar da ruwan sama masu ƙanƙaru ya kulkuwa ana nan ana ta fafatawa da mari da kuma shalelanta abu saboda a yanzu idanun Mari a buɗe suke tsabbata wani shayin iyar, saboda cin ranar da Abu ya saka ta a ɗakin shi ya ba ta mutuncinta to tun a ranar haka take jin ta daidai da kowa ma a gidan saboda yanda Abu yake zuwa ya sata kuɗi ko na iya ko a waje idan sun je operation shi da abokan sana'ar shi a haka zai ta yi wa Mari ɓarin kuɗin tana ɓoyewa amma da sharaɗin duk ranar da zai yi kwanciya da ita idan sun ƙare zai ba ta wata ƙwaya hana ɗaukan ciki ta sha. Iya kuluku a duk lokacin da suke so su soye ɗin sai su zuba mata maganin bacci a lemu ta kwankwaɗe tana lasar baki ba tare da ta sani ba aiko a nan take take bugiya ta yi ta shawo su bacci su lallaɓe ta su kai ta ɗaki su ajiye a kan gado musamman idan suka san ba a nan malam zai kwana ba. aiko sai su rufe gida su ta cin junansu suna kowa ba wanda zai je sautinsu saboda akwai tazara a tsakanin sashen iya kulu da nan mama hafsatu saboda abutun yana biyar ƙananan barayi ɓarayi suna sace sashen shi a garin har suka taɓa zuwa a wani gida suka yi sata aka kama su aka rufe wasu malam ba su sani ba saboda tun da suka dawo bene wani zubin sai ya yi sati baya kwana a gida ko malam ya tambayi ina yake sai iya ta kare shi ta ce kullum a gidan yake kwana yana dai makon fita ne tun malam yana damuwa har ya zuba mata na gani ita da ɗanta to a can gidan kasan ne ya haɗu da gawurtaci 'yan fashi suka kulla alaka bayan fitowarsa suka jone da shi yanzu haka har 'yan fashin yake biya su je operations a manyan titunan garuruwa to shi yasa yanzu yake sakarwa mari kuɗi ita ko tana kullawa ta ɓoye in kan da ta zo ta ba ta boye ta yi ta jin daɗi da ƙarfe ta ta yi tana saka mata albarka shi sa duk bayan sati biyu sai Kande ta zo gidan duk da ɗan karen wulaƙancin da iya kullum take yi mata ba ta gani saboda ta sa abin da yake kawo ta ta koma gida tana murna kwagirinta a cikin fam sannan uwa uba ganin yadda Mari ta canja a lokaci ɗaya ta yi jiki ta yi fari alamun hutu sun bayyana a jikinta ita kanta iya kullu da ta yi da ta yi da yanayin da ma ita kanta iya kullu lura da ta yi da yanayin Marin ya canja ne ta fara tunanin ko dai satar naman ta take yi tana ɓoyewa ta canye a ɗaki ba ta sani ba sannan ta yi tunanin wani mai ne Mari take shafa wanda ya karɓe ta ya maida ta haka ita ma ta samo shi ta dinga shafawa ta ƙara yin kyau. Da ƙyar Shu'aib ya samu zafin ya lafa masa ya tashi a hankali ya lallaɓa domin ya je ya ji kiran da Amma take yi masa. Amma a zuciyar shi sai tsinewa izata yake yi tare da cin alwashi kala-kala a kanta. Ko da ya shiga ya iska izata a saman cinya Amma tana sharar hawaye. Ita ko Amma sai lallashinta take yi. tsaye yana kallon abin takaici. Amma tana ɗaga kai ta gan shi a tsaye sai hararar Izzatu yake yi ranta ya ƙara ɓaci a cikin fushi ta ce da shi. Wai kai yaushe za ka yi hankali ne? Ka fi ka takura wa yarinya mai tattare maka da shi ne a gidan nan. Wallahi ka kiyaye ni tun kafin in saɓa maka. Me ya amfanin mugunta yanzu daga na aike ta ta kira ka shikenan sai kawai ka yi ta jibgarta a kan me? wani laifi ta yi maka? wanda haka ka kasa yafe mata duk inda ka ganta sai ka ci zalunta sha'ab baki ya baki ya sake yana kallon bakin amma da take ta faɗa bayan ta kai ƙarshen maganar ta ne ya kalli zatuwa cikin mamaki ya ce me kika ce mata na yi miki Izzatu ta tashi zaune ta murza idanuwa hawaye suna zuba kamar gaske ta ce yanzu har ka mance irin dukan da kai mani yanzu haka ma maran da ka man gefen fuska ta zafi yake yi Duba ki gani Amma wurin har ya kumbura fa. Amma ta ƙara hawa ta da rufe gefen fuskan Izzatu ta ce, shirin ki Allah ya cece shi ban ga komai ba da yanzu nan sai na rama miki marinki. Shu'af ya zara idanuwa cikin firgicin maganar Amma ya ce, Yanzu ke kin yarda na doke ta? To wallahi ni ita ce mata ta yi min mugunta, amma ban ka ƙarata ba sai ni za ta ƙalawa sharri. ya ƙara magana yana mata wani kallon zaki sani Izzatu ta murguɗa masa baki ta ce idan har da gaske kake to ai ka faɗi abin da na yi maka ɗin sha'af yana jin haka gaban shi ya faɗi saboda ya san akwai wani ƙullin da take so ta warware shi yasa ta yi wannan tambaya aiko ba shiri ya kwafa ya juya a cikin fushin da ke shimfiɗa a kan fuskar shi saboda haka Allah yana jin haushin da izatu ta yana shi ƙara kusanta kanshi da yake yi da ita a kullum renin ƙara ƙaruwa yake yi ya rasa ta wace hanya zai biya shawo kan matsalar saboda rashin jituwarsu yana damun shi sosai gashi a kullum abban shi sai na nanaci yake masa akan rashin biyan buƙatar shi har shi zai iya salwantarwa shi kan shi yanzu tsoron abban yake ba shi tsoron abban yake ba shi saboda ganin yadda idanun shi suka rufe ruf da son cikar wannan burin nashi musamman da ya ji labarin irin barin kuɗin da Izzatu take yi wa 'yan ƙauyen su da su malam. Amma ta shirya wa Izzatu bikin murnar zagayowar ranar haihuwar ta wato Ba'de. Wato birthday ɗin cika shekara goma sha tara dam Amma ta hana kowa ya sanar da ita. Ko Gazali a ɓoye ta yi waya da shi ta sanar da shi. Aiko ya ci alwashi a ranar ma zai diro shi ma domin a yi da shi, amma ta gargaɗe shi a kan kada ya faɗa wa Izzatu saboda tana so ta yi mata surprise Aiko da ami da Mama hassatu sai shirye-shiryen birthday ɗin suke yi, idan ma ta gansu suna kus da su Ammar da Fahad, ta tambaya sai a ce mata ba komai, har ta ji haushi ta fara fushi. A ranar da za a yi birthday din Amma ta ce da ita ta je ta yi wanka ta shirya ta raka ta wani biki. Izzatu tana ta jin daɗi ta ce bari in yi sauri in shirya kada sarakan yaron can su ce za su biyo mu. Amma tana dariya ta ce da ita ai su sun ma fita tare da amin su. Ki ki sauri kawai kawai ake jiga Ga ma wata mai kwalliya nan tana jiran ki ta shirya ki saboda bikin na musamman ne, ina so ki fi kowa haduwa a wurin." aiko da jin haka ta fada wanka a gurguje ta ta fito saboda dokin a yi a biki. Ko da ta fito wangan ta ga mai kwalliya tana jiranta, ba ɓata lokaci aka shiga tsantsara mata kwalliya. Kafin ka ce me Izzatu ta fito tamkar wata 'yar Indiya. saboda wata 'yar kantin rigar da ta saka har tana ji a ƙasa tare da wani ɗaurin ɗan kwali da aka naɗa mata tamkar ba hannu ya yi shi ba. Ga kunne da wuya da tsintsiyar hannu sun sha gwalagwalai sun ƙara haska ta tamkar wata a cikin taurari. Ita da kanta da ta kalli madubi ba ƙaramin kyan kanta ta gani ba. Tana ta tsallen jin daɗin za ta haɗe a wurin taron bikin. amma ita ma ta fito da shigarta ta alfarma suka rankaya suka shige mota tare da rakiyar securities da motocin sojoji suna shiga harbar wurin da za a yi da din tara motoci fulu-fulu ga sunan birjik na alfarma a cikin zumuɗi ta fito tana wani taku a hankali saboda rigar da ta ɗan ɗage ta da hannun sannan ga takalmin da ke kafar ta masu shegen tsini amma ta hannunta suka shiga amma ta rika hannunta suka shiga buƙatar hall ɗin da za a yi birthday ɗin suna shiga suka tare da wata 'yar ƙaramar fitila da su kawai take haskewa. zata ta riƙa hannun Amma a cikin jin tsoron ganin wani da ke takuwa a hankali zuwa wurin su Amma ta yi dabarar janye jikinta ta shige duhun ita ma. Izzatu ta waiga ba ta ganta ba da sauri ta juya za ta fita aka dallar haske ko ina ya faɗa tare da haɗa muryar su gaba ɗaya suka ce Happy Birthday to you. Da sauri ta juya idanunta suka tarar da yayanta da ke a tsaye hannun shi a cikin aljihu yana mata wani kallon da su kawai suka san ma'anar shi. Da sauri ta dafe bakinta alama mamaki sannan ta ɗaga murya ta ce, Wow! Aiko a miliyan ta je ta rungume shi wuri ya ɓarke da tafi tare da saka wata haɗaɗɗiyar waƙar bade da aka yi domin ta kawai. Ana ta buga wasu gungunma masu amsa amo mai daɗin sarare a kunnuwa. gazaliya ya bambare ta a jikin shi ba don ya so hakan ba ya hannunta suna tafi sai kara masa kallo take yi. A suka je wajen da aka tanada na musamman domin yanka wani ƙatoton kek mai zanen sunanta da wani haɗaɗɗen kandil mai ba da wasu kalolin wuta suna tsatsi a sama. Mutane suka zagaye ta sai ɗaukan fik suke yi masu bidiyo suna yi. gazaliya ya mata nuni da ido ta duka ta hure wuta da baki. Aka saka tafi rap rap sannan ya ɗauko wata 'yar ƙaramar wuƙa da ta sha ado ya miƙa mata ta feshe shi da murmushi sannan ta saka hannu ta karba ta saita wuƙar za ta yanka ga zali ya aza hannun shi akan nata sha'ab da ke tsaye haushi kamar ya karshe shi ma ya zullo ya aza nashi hannun a saman na zali suka yi wa juna kallon ido da ido sha'ab ya galla masa harara da gazali ya feshe shi da murmushin mugunta mai cike da tura haushi A tare da su duka su biyun Izzatu ta yanka kek din ta ɗauko irin kek din da ta yanka ta ɗan gutsira sannan ta nufi bakin Shu'aib da ke kusa da ita. Saboda shiga tsakanin ta yi da Garzali. Shu'aib ya bude baki a cikin alfaharin shi za ta fara ba. Amma ta buga masa wata harara ta kai dubanta ka fuskan gazali da sai wani annuri ke fita a cikin ta ta feshe shi da wani tsadaddan mamashi ta nufi bakin shi da kek din. Aiko ya saka hannu biyu ya ƙara riƙon hannunta ta tura masa kek ɗin. Aiko sai tafi ya kara ɗaurin Shu'aibu ya bi su da wani kallo a cikin wani baƙin ciki da ya mamaye masa zuciya. Ya kulle su ya yi kwafa ya bar wurin fuhu ya fita hall ɗin mara baki ɗaya. zata ta kamar bata san yayi ba daga nan aka ci gaba da 'yan raye-raye da fix kala-kala. Ana cikin shagalin ne ga zali ta yi ƙara alama ana kiran shi. ko da ya ɗaga wayar sai baya jin me ake faɗa saboda wawan tsumin kiɗan da ke tashi hannun shi a cikin na Izzatu ya ce da ita ta jira shi ya zo ba don taso ba ta sake shi ya fita da sauri wayar shi a manne da kunne yana magana fitowar shi ke da wuya ya ɗaba wani sa'o yana magana ya ji an saka masa wani abu an rufe masa fuska wayar shi ta faɗa a nan mutane kusan biyar suka rufe a kan shi suka ɗaɗɗaure shi suka ja shi a can baya hall ɗin suka yi daga nan suka yi ta jibga shi har sai da suka tabbatar da ya lallasu sannan suka buɗe ƙyallen da suka rufe masa fuska da shi. Suka ci gaba da jibgar shi ya yi minti biyar idon shi a rufe sannan ya ɗago ya ƙare musu kallo ɗaya bayan ɗaya. A cikin zafin nama ya ciki da wani ya kaɗa shi ya haye yana so ya kunce ɗaurin ya jibga wanda ya kada ɗin. ‘Yan shi suka yi ta kai masa duka yana karewa har ya samu sa'a cire hannun shi daga ɗaurin. Aiko ya ta kaiwa wanda ke ƙasa duka na hauka a sai da ya ga ya mashi damage ga fuska sannan ya koma ga sauran suka yi ta ɗauki ba daɗi. Da gudu-gudu ya yi ta rauna su domin idan ya liƙe wa ɗaya har sai ya ga ya ci galabar shi sannan ya koma wurin wani. Ɗaya daga cikinsu ya ciro 'yar ƙaramar wuƙa ya zo yanka Garzali. A ciki ya riƙa wuƙar da hannun shi ta yanke shi har jini yana zuba. sannan ya kai masa duka a hannun shi da ƙarfi har sai da hannun ya ce alamun ya karye aiko ya faɗi a wurin yana kuwa wanda kuwar ce ta janyo skiritis da ke wajen hal ɗin ƙarasuwa wurin gazali ya faɗi a ƙasa ba shiri saboda jigatuwar da ya yi hannun shi sai tsiyayar jini yake yi can masu sauraron mu a daidai nan gaɓar zamu dakata